أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا تقوسكو قوتا شوال هجرا من ظن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da tara ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo sai mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi talatun wasu tuna kasa wato min nihayatul zalimai wanda ake magana akan karshen azalumai kissoshi guda 63 yau za mu tashi akan kissa ta uku shine kan'an bin no ibn al shi wannan wato shi kan'an kamar yadda in ba manta ba cikin ramadan mun yi magana cikin tafsiri akan ayan nuhu alaihi salatu wassalam guda hudu ne waɗanda aka abunan da su shi wannan kan'an shi ne wanda bai musulunta ba kwata-kwata shi munafiki ne yana tare da babansa amma ba sa tare a fili suna tare amma a zuci ba sa tare munafik shi yasa aka lissafa shi shine namba ta uku a cikin azzaluman da duniya ta gani domin ba abin da ya kai a ce mutum yau baban shi annabi ne ɗaya daga cikin manyan annabawa amma shi bai tare da shi kuma a fili ya nuna masa suna tare amma a za a abin nan a batini ba sa tare kwata-kwata sai dai rusa da kuma matar shi ita ma matan ba a tare da ita ga ka a zahiri ana tare amma ba a tare kwata-kwata wannan shi ya fi ciwo akan wanda zai fito a zahiri kuna tare amma a ba su ne kawai kun raba hanya wannan shi ya fi muni domin wanda ya fito ya ki a farko kana gani zahiri ai ka san da zaka zauna da shi to amma babban muni yau ai mutum ya zama munafik shi yasa za ku gani cikin magabatan nan kuma in Allah ya mana tsawon rai muna so mu zo mu karanta littafi wanda zai magana kan alamomin munafikai kuma abu ne wanda yake muhimmi da aka yi magana ciki har cewa aka yi duk mutumin da ya zo bai jin tsoron munafuci ko bai jin ya zama tsoron ya zama munafuki ya riga ya zama munafukin ne kawai amma duk wanda ya san menene munafuci to yana tsoro abdullahi bin abi mulaika ɗaya ne daga cikin sakatarorin wahayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya samu jigajigan sahabbai rayayyu ya san su guda wajen talatin ya ce amma kowa yana tsoron kada ya zama munafuki kuma ya fara lissafowa ciki har da jigajigai tun da har da amirul mu'mini na umar abu al-khattab to kaga ashe wannan babban masiba ce to saboda haka wannan dan haka yayi ita ma matan haka ta yi suka yi imani saboda haka abun nan ne don haka waɗannan abubuwan ya kamata mutum ya lura da su ne ba ana kawo waɗannan kisoshi ba ne don mu ji daɗin labarin kawai ana ba mu labari ne don mu samu wa'azi mu samu gargadi ga fa abin da al'ummomin nan suka yi tun farko kuma ga musibar da suka samu shi yau kun ga duk duniyan nan idan ana maganan kafirai masu muni da munafurci da an faɗi wannan ne nan ba na farko kana ibnu nuh to ku duba wannan abu kuma Allah cikin ikonsa cikin ƴaƴan kuma guda uku su kuma suka bi baban aka samu wannan da ake ce ma am da sam da yafet su kuma suka yi imani wannan ya zama uban larabawa wannan ya zama uban sauran kabiloli har da mu a ciki aka samu yasa shi kuma aka ce shi ne uban ya yajuju wa juju waɗannan yajuju wa majuju ɗin 'ya'yan ne su ma ‘ya’yan adam ne kuma asalin su jikokin nuhu ne alaihi salatu salam amma fa ba su da ba mu ma mu haɗu da su dan haɗuwa da su musiba ne gashi asalin mu ɗaya amma Allah ya bambance su shi yasa ko yanzu zaka ga mutane ga kunan iri ɗaya tushe ɗaya amma ko a cikin gidanka wani mai sauƙi ne wani ko ba yadda ka san dutse haka yake to haka abin yake yana da kyau ku riga karanta wasu littattafai da kanku kamar yadda wancan malamin ya istamta da hayatika littafi ne mai kyau kwarai da gaske idan mutum yana ɗaukar shi yana karanta zai ga abubuwan ban mamaki a cikin rayuwa ya ce asalin mutane yadda ka san ƙasan nan in ka tafi wani wuri ka ji dutse wata ka ji ta tsandori wata ka ga ko ruwa ne sai dai bi ta sama kawai wanke ta wata ko da an zuba mata ruwa sai ta sha sai kaga ta fitar da tsoro ta yi ciyawa ta yi kyau ta yi fes haka mutane suke domin irin wannan kasan aka ɗebo aka ya mutsa aka yi su wanda ya bi wajen tsandorin nan ya bi dutse ya shiga uku wanda ya bi cikin marmara ya cikin ruwa inda baya rike ruwa kwata-kwata to shi bai rike alkhairi duk yadda za ka yi da shi wajen alkhairi ba zai bi ba ba zai ansa ba ba zai ji ba kuma ba zai yi ba haka yake saboda ƙasa halittar shi shi can take ta karkata kawai tsandolin nan banda ba ta rike ruwa fako da an yi ruwa aka gama in ka zo wurin sai ka shimfiɗa ka kwanta saboda ba ta rike ruwa kwata-kwata ba alkhairi tare da shi sun haka mu kiyaye irin waɗannan abubuwan mu rika yi kuma ana canzawa ƙasar tsandorin nan idan aka dinga zuma mata ruwa abadan sarmadi wata rana za ka ga wani wurin ya yi toho haka ne ko? sai ga wani wurin na toho na? banjuwa ƙaiƙayinsu su ai ta zuwa ana ƙona shi samanta sai ta zama sai zama taki sai faizai to kun gani ma kuma kun ba wani ilimi da aka ɗauko ƙaiƙayin gero aka ta zuwa ana suka hawa ne sai tana shan ruwa tana abin da ya zama taki taki sai ta motso to kun gani kenan kun gani to kaga yanzu dan adam shi yasa nake gaya muku kullum ku lura da magana nan wallahi alazim ina gaya muku sarahatul qaul gaskiya iya abin da nake fahimta nake gaya maku ku je makaranta amma ba sai ka zo nan ba dole ina nuna maku ba dole ka zo nan ba ka zaɓi duk inda ka ga dama ka rika zuwa kana karatu ko kai ka rika karantarwa dan in kana karantarwa ka jawo aikin da fa dole sai ka yi karatun kai ba to in kuma ba za ka karanta ba to ka rika zuwa inda ake yi ana yi da kai kana ji inda ka ga gyara ma ka gyara A yi ta yi tare da kai A yi ta yi tare da kai aka yi ta wannan tafiyan har mutuwa ta same ka kai amma fa ba ta ne sai ka zo nan ba duk inda ka ga dama ka je ya zama iya rayuwar ka dai kai dai kana nan kana bibiya kana neman gaskiya har mutuwa ta same ka wallahi mutum ya zauna ya zaman shi rika cewa wai abinci wai shi abinci kullun ya ce abinci kullun ya ce abinci wallahi wata rana za a ɗora tukunye ƙarshen ta ma kai kuma baka ci ba an kuma mutu ba a ce kuma a jira sai ka ci yau na yau a mutu ba ka mutu shi nan an ɗora kuma za su ci gaba da dafawa baka nan ɗin ma ai ta ci baka nan wallahi wani ma har sai ya tuna tun da kai mahayan abinci ne idan aka san abin da kake ci sai wani ya fara loma ya fara loma ya ce oh hanna tuna da wane yanzu da yana nan da yana yana ta cin abincin ne yana hamtoro yana hamhamti sannan kai kana ƙasa bai tuna da kai ba sai abinci sai sa magabata sai su yi kuka su ce yau da can in ana maganan magabata sai a ce mutum ne mai yawan sallah mutum ne mai yawan karatu mutum ne mai yawan azumi mutum ne mai yawan sadaka mutum a lissafo a lissafo ya ce ya laitana mu ko yau sai dai a ce mutum ne mai yawan ban dariya mutum ne mai yawan cin abinci mutum ne mai yawan abin nan ba mai yawan menene abin da ake ta barkwanci barakallahu fik mutum ne mai yawan barkwanci ce mutum ne mai yawan barkwanci babu wani abu na alkhairi cikin waɗannan abin da aka lissafa wa mutum cin abinci yawan barkwanci yawan iya hira yawan bandariya yawan babu ko duk cikin ku lissafa man wani ne na gaske haka ake lissafa mutanenmu yanzu in aka kasa gane mutum sai a ce yana nan wani mai yawan barkwanci yana nan wani mai cin abinci da ya zo nan ya ce abinci shi abin da ya sani kenan su su koma gabata kundi mai yawan karatun ƙura'ani mai yawan tilawa ku duba fa wani yana zagaya ka'aba yana ta zagayawa yana ɗawafi wani ya gan shi malami ne zaune da ɗalibansa ya ce alhamdulillah yau Allah ya haɗa mu da wani gashi ne yana da wafi baya ma ma kowa magana ganin shi ma aiki ne bari in tarbe shi in ji mai zan samo mana yau na ilimi ya tashi ya bi shi yana da wafin nan ya yi masa magana ya ce ku dai ku yi aiki tukuru ya ce na yi saukan ƙur'ani so dubu nawa ne dubu uku ko dubu hudu ya ce na soke ƙur'ani so dubu hudu jiya sai ne mafarki na ga matan aljanna suna gaya man suna maraba da ni na kusa zuwa suka ce na yi sauka so dubu hudu to na in ƙara yin dubu ɗaya saboda in ƙara samun a ƙara gyara gida a ƙara komi in ƙara sadakinsu na biya amma in ƙara yin sauka dubu ɗaya saboda a ƙara gyara a ƙara su ƙara daraja saboda na kusa zuwa saboda da ku ku dage kowa ya ci gaba da dawafi ya gama dawafi ya je ci gaba da karatu mufa in ka ga mutum ya yi mafarki to sai damƙe hannu kawai ya yi mafarkin naira ita ce mutane ke ganewa ku kalli wani abu da na lura da shi nan wurin ku yi haƙuri munasaba ce da yawa nan mu muna sallah latti ran nan wani ya gaya man nan ya zo nan shi na ban labari ya ce ai ya taɓa shigowa nan cikin azumi sai ya ga har ƙarfe hudu ta yi har karfe hudu ta wuce mu mai sallar la'asar ba shi kuma ya san akwai wasu can da yake da suke jiran shi kawai shi yasa sai ya sauri ya fita kawai shi ya tafi shi yaga karfe hudu ba yi sallah ba ina wace irin sallah ce wannan kaga da ya tafi su nawa za su yi ta shi dai zai je abin shi ko to amma da ya san yanzu kuɗi za a bada kana ganin saboda wasu na jiran shi can wurin zai bari ya ki ansa ko ko za a bada miliyan ashirin da bakwai shi ya bari ya tafi can saboda ana jiran shi ya je can an shi ɗaya ku rika wannan waɗannan abubuwan to sannan kuma wasu yanzu sukan zo mu ba ma sallah da wuri ko muna da dalilan mu in mutum ya yi mai ya yi mai in bai mai ba kenan amma wasu za su yi sallar jam'i daga wani wuri yanzu kamar yanzu da aka yi ruwan nan haka ne ko? to idan aka zo na aka zo za a yi sallar isha'i ana gama karatu sai su tashi su in ka tambaye su sai su ce ma saboda sun yi jam'i to ƙaddara ko can masallacin da kai jam'in cewa akai in ka zauna masallacin har isha'in ta ƙara dawowa ka tashi ka sake isha'in shi yafi to yaya ka zo wani wuri za a yi sallar isha'in dan kayi waccan kawai sai ka fita kai tafiyar ka kuma mafi aksariyan mutane idan dai jam'i suka yi magariba da isha'i zai wahala ka ga wani ya tashi yayi nafila ba da an gama kawai tafiya ko ake ba to yanzu ka zo ga wurin da aka za a yi isha'i kana zaune wurin sai ka tafi kamata ya ka zauna yanzu a isha'in nan da kai sai kai ma Allah ta fuwe Allah cikin biyun nan da ne zaɓi ɗaya wadda ta fi sannan ɗaya kuma ta zama man nafila na ƙara samun wata garaɓasa wata dama na samu yanzu amma mu ba ma amfani da dama in dai ta wurin Allah ce amma dama in dai ta duniya ce muna son ta yanzu ka je ka ana rabon miliyan biyu aka ƙara dawa za a raba wani wuri aka ce ko wanda ya samu ya shigo ya ansa monisa sai mutum ya ce shi tun da ya an shi biyun to ku fa'una irin waɗannan misalan wato ni dai abin da nake kallo fatar da muke Allah Allah muna roƙonka muna tawassuli da sunayenka da sifofinka ya Allah ka taimake mu mu san ka kafin mu mutu wallahi ba mu san Allah ba na ga muku gaskiyar magana ba mu san Allah ba domin in mun yadda an ce mana duk da kai sujada ka samu ƙarin kusanci zuwa ga Allah akwai sujadar da za yi ka ji ta isa ba dan dai kana ɗabi'a ta ɗan adam bane kawai wani lokaci jikin zai gaji amma menene dalilin da zai sa ka gaji da abin da zai kai ka kusa da Allah kun gane abin da nake so in ce to yi sallar ka wani wuri ka zo za a ƙara kuma an ce ma wancan rukusa fa aka yi ga wannan ita daidai ta ne sadda ake magana wancan sauki aka yi aka yi ma afuwa ka iya yi yanzu sai ka samu wadda daman lokacin da ita ko ita ce mafificiya to me ka zaka zaka ce kai tafiyar ka sai ka zaka kare in ka kare ka fata Allah ya sa a samu in kana masallaci kai nafila raka'a biyu sai kawai Allah ya taimake ka liman ya makara me kamata kai ka tashi ka karo to amma sai ka zauna kai ta masifa kai ta fada kai ta fada ka ce kai karfe ɗaya ta yi liman ɗin bai zo wani shi ko nafilan ma bai ba biyun ma bai yi ba amma shi da abin da yake nuna karfe ɗaya dai ta yi tun da liman bai zo ba a sa wani yi. maimakon yi murna alhamdulillah na riga liman ina Allah Allah in zo in samu biyu yanzu wani abu ya rike mana shi yanzu bari in sauri in samu biyu kafin ya zo ai ba ka ji masu kwanaki da aka yi magana wasu suka ce kana jin liman din ya ja sallah aka yi mawa aka ce in ya kare ba za a sani ko kuma baka ji wani wurin ba masu haɗuwa aka yi da mai gida da ɗan shi suka yi ma liman din dukan tsiya na? so da ya ba nan aka yi ba ka nan ne lokacin a nan aka yi har hadda wanda suka je da kotu za a je kotu a je rigima saboda liman ya ja amma aka ce ko a basa namanta cikin nan ne mai masallacin da shi da ɗanshi suka tashi suka yi liman ligis amma ko amma ya ja annan aka zo da magana liman ya ja amma da aka tashi kawai ka ja mana amma aka tashi aka bubbuge liman har da ɗuba da ɗa su ne masu masallaci suka bubbuge liman yan unguwa suka gaba su yadda ba aka ce a ɗauki abu zuwa kes aka je kotu aka za a ja fara rigima daga baya kuma suka ƙara dawa suka ce ai an dai sasanta an ba liman hakuri ya haƙura shi liman ya haƙura ya ci duka saboda ya ja amma a cikin masallaci fa ya jama'a cikin masallaci yanzu ko karamin yaro ne a ga kana kifa mai mari a cikin masallaci daidai ne ko mi yi ma ba gara ka kira shi kanin balle liman a ce wai saboda liman ya ja amma mutane su tashi cikin masallaci ai ta bugun liman mutane na tsaye na kallo haba ya jama'a to sannan ce mana wani irin addini ne muke kai da Allah ba mu mafita kawai na na? to kaji to ma akwai wanda ya kai waɗannan son rai su waɗannan mutane ba sai dai kawai kada su ce kada mai magana abin da sani ba ko karanci abin da kai ne ka zo kai fushi saboda ana so a sasanta da kai kaki aiki da kaki aikin nan kuma kai wata uku baka aikin nan tun aka biya ka albashin kuma fa yi aikin tun kana neman wani abu sai ka sai ka yi sauran aikin ai sai kai ta aikin ku ta rigima ku kuna amma kana ku ta rigima ku dai amma dai ga abin da kuke nema saboda wancan din da kuke da shi na asali shi kuma ya tabbata naku ne ko kun an dawo za su maida to to ai wannan da irkitin kawai dai kada mu shiga cikin abin da ba ruwan mu fita ma wajen karatun kawai shine amma dai ni abin da nake so mu lura kowa ya san yanda za a yi kasan kanta afdalul ilmi dai ilmul hal ko ko ilmun kasan kan kanka tukuna kasan kai wane ne ya za ka yi to ga shi nan yanzu shi ne kisa ta uku wannan kan'an amma dai gaskiyar magana ne dai na kalli kanmu na kalle mu ina jin tausayin mu wallahi ina jin tausayin kaina kuma ina jin tausayin mu dan yadda muka ɗauki Allah wallahi ba mu gane lahira ba ku duba nan za mu maimaita na maimaita maganan nan mai raharan wa tikraran cewa ranar lahira da za a ƙaddara fa mutum tun da maman shi ta haife shi da ya sauko duniya kafa goshin shi ya a ƙasa yana sujada bai taɓa ɗagawa ba har aka raya shi shekara ɗari biyar komi nashi ya zama fari yar dudduge yana nan a ƙasan nan wallahi ranar tashin kiyama in ya gama sifar kiyama sai ya fashe da kuka ya ɗauki ran ba zai tsira ba ma shi ma kwata-kwata ba zai sha ba to ya mu mutum ya yi zunubi mun tashi mun yi zunubi mun ci haram mun gan shi mun cakuda da shi mun da malmale shi duk inda ba iyaka kawai dai an ba mu abin nan ne cewa mai taiwaita istighfari kawai don a goge mana to amma istighfarin ya yi kaɗan tubar ta yi kaɗan kuma muna ta ƙara laftoshi kuma sannan wai mutum wai har ya rika ganin wai shi akwai wani aiki da yayi kuma radda aka yi sa'a ya daidai din wai ya rika ganin wai ya isa kuma wanda suka fi mu yin daidai din dukkansu bayan in kai hashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuka saboda wannan lahiran har inda da inda yake sujada a wurin sallah ummul mu'minin ta ce yakan yi sallah yayi kuka yayi kuka har ya jike wurin da yake sujada a makabarta an gan shi ya yi kuka ya yi kuka har sai da gemun shi ya dike ya sauka ƙasa ya dike ƙasa an karanta mai ƙur'ani ya tuna da ƙiyama fa kaifa ji ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula mai karanta mai yace da ya daga kai yace mai hasbuka hasbuka ya ishe ka ya ga gemun shi ya dike da hawaye haƙƙin jinsa da hawaye ya yi kuka saboda wannan a makabarta a kabari ana sa mutum ya yi kuka ya jike ƙasa ya kalli sahabbai ce ikuwa ne da misali hazar yau fa'a'iddu kuma saboda wannan ranan wallahi ko ai tanaji shi fa yake gama mutane wannan ga sahabban sannan jigajigan da aka yi masu bishara da aljanna kowa sai da ya mutu sadda zai mutu ya bar gidan ne yana kuka saboda kallon abin da za a yi kuma an gaya masu yan aljanna ne wani ba so ɗaya ma aka gaya mai ba ka kalli na abubakar bayan an tabbatar da shi cikin al'asharatul na bil janna a zo wani wurin annabi ya ce ko ina in an faɗi aljanna ne ya ce shi da na abubakar waɗanda suka taho bayan su ma in sun yi mafarki sun ga manzon Allah duk wanda ya mafarkin ya ga manzon Allah aljanna sai ce ya ganshi da shi da na abubakar da umar a cikin aljannan ma haka ko Usman bin Affan lokacin da zai bar duniya da ya mafarki cewa yayi mafarki ya ga manzon Allah a cikin aljanna da shi da Abubakar a gefen daman sa Umar a gefen sa, yace ya Usman kai hakuri mutanen nan su kashe ka ka zo ka sha ruwa da mu aljanna fama fa ku duba duk da za su bar gidan nan kowa kuka ya ta yi bar gidan nan ku kalli Abu Huraira ku kalli irin wahalar da ya sha akan daga addinin nan amma lokacin da zai mutu da khalifa ya zo gaishe shi kawai yana cewa Allah ya baka lafiya ya ce ba lafiya ke tunanin samu ba so nike in haɗu da ƴan uwana yau ina so in haɗu da ƴan uwana sai dai kuma matsalan ne safarun tawilun wa zadi la yuballighuni tafiya ce doguwa amma guzuri ba zai isa ba to ku duba ku kalli irin aikin da suka yi to amma mu ba aiki kuma muna rena abun da aka ce a yi don watakila ta dalilin shi Allah ya ji tausayi mu mun tsira kai ka ce mu shanu ne wallahi ku yi haƙuri da kalma ku haƙuri da kalma mu maimaita mu maimaita amma sai ga mutane mun hamik mutum kawai kaman ma bai damu ba kaman bai damu da tafiyan nan fa dole ce dole ne wallahi sai an yi ta ko ana so ko ba a so so da kawai maganinta ɗaukar kayan tafiyan shine kawai kowa kuma ya duba ya kalla ko a shefi kowa sanin kanshi amma dai ina ba mu shawara wallahi mu san abin da ke gaban mu mu dage ba a ce mana kada mu ci ba kada mu sha ba kada mu wani abu nan amma fa mu san aikin da ke gaban mu aiki ne jajawar raka'a biyu ta nafila in ka sallata ka sallace ta in an je lahira ka ga abin da za a bada sai ka fashe da kuka ka yi gurin ina ma da ba biyu kai ba hudu kai in hudun kai sai ka yi gurin ina ma da ba hudu kai ba shi da kai ko takwas kai daga nan kai ta tafiya kuma ka gaya mana raka biyun nan da za a ce ma mutum bayan ya riga ya shiga makabarta ya dawo duniya a bashi ya ci a ce shi ke da duk duniya da abin da ke cikin duniya a kan ya bada a bashi dama a bashi minti biyar ya dawo duniya saboda ya sallah raka'a biyu radda ya gane darajar ta wallahi zai yarda ya bada duk duniya da abin da ke cikin ta na bashi dama ya sallah raka amma yanzu mutum da hurhura za a yi sallama daga sallah a sallame lokacin ana nafila ya fita ya tafi shi kai ka ce mutum bai san inda za a ba da hurhura ka fara hurhura amma baka nafila baka jira a masallaci baka zama gabani baka zama baya munhamid abinci ne baka wani iri ne baka ci ba a shekarunka har kai furfura bayan ma wani ma har daina ci an fara hana ka nan ba ta uku shine kan'an bin nuh ibn al-haq ta'ala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih aka ce ya aka gaya ma nuh alaihi salatu an faro daga kusan ƙarshen isa ma ko tsakiyarta wannan ɗa baya daga cikin iyalinka domin shi ya yi aiki ko aiki ne wanda yake ba shi da kyau ya yi aiki mara kyau bai imani ba suratu hud aya ta arba'in da shida labisa nuhu alaihi salam fi qaumihi alfa sanatin illa na aman annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya zauna cikin mutanen shi shekara dubu ba hamsin shekara dubu hamsin ne kawai babu nan a tafsiri sai da muka yi maganansu aka ce ya yi shekara 250 kafin ma ya fara ce ma mutanen komi ya zo ya yi shekara dubu ba hamsin yana ta fama da su bayan an halaka su ya ƙara dawowa ya yi shekara dubu ɗari biyu da hamsin idan ka haɗa kenan annabi nuhu a rayuwarsa ya yi shekara dubu da ɗari hudu da hamsin a duniya amma ku kalla a ciki aka gaya mana cewa ran da ya zo mutuwa mala'ikan mutuwa ya zo ya ce mashi kai ne mafi karamci daga cikin annabawa ka daɗe a duniya kana daga cikin annabawan da Allah yake an san addu'arsu ya kaga duniya tun da kafi kowa daɗewa ta yi shekara dubu da ɗari da hamsin ya ka ganta ya ce duniya ba komi ba ce yau da zai mutu ya ce ya ga duniyan nan kawai kamar gida ne mai kofa biyu ya shiga ta wannan kofan ya kulle ta wancan kofan shekara dubu ba hamsin dubu da dari hudu da hamsin to yaya mu masu sittuna ausa ba'una kada mu bari wannan situna ausa ba'un din nan mu ruɗu a ciki domin sai ka shekara tamanin da hudu da ƙari watanni wajen shida ma sannan a wurin Allah a lissafin Allah ka ci awa ɗaya ku ji shekara tamanin da hudu da watanni sai mutum ya lashe su gaba daya sannan ya ci awa ɗaya a lissafin Allah saboda awa ɗaya mutum ya wulakanta rayuwar shi gaba daya mutum nawa ne zai kai tamanin da wani abu ne sittuna au wani aka ce sittin ko saba'in kalla man yi jawizuha masu ƙetare ta ‘yan kaɗan ne sittuna au saba'un ne to wanda ya ƙetaren sai ya kai tamanin da hudu ya ƙara goma sha hudu da watanni ko da rabi sannan a lissafin Allah ya ci awa daya to saboda haka wannan saboda haka nuhu alaihi salatu wasalam ya zauna nan ai alfu sanatin illa na aman ya yad'uhum ila ibadatillahi wahadahu wa tarki ma ya'buduna min al a kan su bauta ma Allah shi kadai kada su hada shi da kowa su bar duk abin da suke bauta mawa na gumaka walakinnahum asarru ala ibadatiha wastakbaru istikbara sai dai kawai sun doge akan wannan bauta suka yi girman kai iyakar girman kai wa kanu kullama da'ahum tarki ibadatiha ya kasance duk sanda ya kira su akan su daina bautan waɗannan gumaka ja'alu asabi'ahum fi adhanihim sai su sanya hannuwansu a kunnensu su toshe wastakshaw thiyabahum su kulle fuskansu da kayan su sa tufafin su rufe fuska su toshe kunne su rufe fuska saboda ma kasta ji kasta gan shi ba su son gaskiya wa zalla ya da'uhum amma shi kuma bai bari ba ya doge yana kiran su laila haran lailan wa haran yana kiran su dare da rana sirran wa jahran a ɓoye da bayyane ya ji wannan shi kaɗai ya ware duk uslubin da kake tunanin na da'awa a mutum wai ta hanyar ya ji ko an yi masa ayayi wannan hanyar. domin wani zai iya cewa an mai a cikin mutane to an keɓe shi shi kadai an masa an bi shi gida wani zai ce da rana ne to an je da daddare ma an sami a gida an mai sadda ba kowa ma sai daga shi sai mai wazin walam yazidhum du'a'uhu illa firaran ba abin da kiran nan nashi ya kara masa sai dai gudu kawai ba su ji ba ba jin gaskiya ba su ji ba ba su ji ba ba su ji da Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari yace bayan nan ma maimakon su bi sai su ce wa qalu la tadharunna alihatakum kada ku kuskura ku bar abin da kuke bauta mawa ku daina bauta masu ku dage wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra duka waɗannan gumaka ne in kuka diba cikin ar maktum sau ga an yi bayanin su kuma da kabilun da aka raba mawa shi wancan amru min liha aka ce shi ya je can kasashen sham ya dauko su bayan an rufe su da ruwan tufana wannan shi yasa aka ce cikin jahiliya shine mutum na ɗaya da za a yi azaba wanda bai kawo musulunci ba amma saboda munin abin da yi sai an mai azaba a lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai ya gan shi a cikin wuta yana zagayawa kamar a ce an fasa cikin shi kayan cikin shi na dawur dawur a cikin wuta saboda shi ya dawo asali ya dawo ma waɗannan mutane da wannan bauta ta gumaka amma lokacin annabi nuhu waɗannan su ne gumakan da aka yi ana bautar su kuma mutane suka zo suna ba manyan gari suna ba da shawara kada a kyale su ai la ibada ibadata hadhihi kada ku babbauta waɗannan qala muhammad bin ka'ab wato muhammad bin ka'ab ya ce hadhihi asma'u qaumin salihin waɗannan mutanen ya'us wannan wadda suwa da Ya'us da ya'uq da nasara su biyar yace asalin su mutanen kirki ne kanu baina adam wa nuh sun kasance tsakanin annabi adam da annabi nuh zamanin su wa nasha ay ba'dahum qaumun ya'taqiduna bihim fil ibada sai wasu mutane suka taho ya'taqiduna bihim fil ibada suna kwaikwayon su wajen bauta fa qala lahum iblis sai iblis ya taho kun ji shi shan nan ba na dayan nan da muka fara magana yace law sawartum suwarahum da za ku yi mutum mutumin su ku yi surorin su ku aje kana an shatu lakum wa aswaqo wa wa mina yace wasdaq mina yace mala abubakar wasu mine ne wasuwak wasrak ahan shi fi wato da za a ce da za ku yi da za ku abun nan din ku zo ku yi mutum mutumin su ku aje da shi ya fi sauri kuma yafi hanyar da za ku bi wajen ku bauta masu ku bauta masu kun ga kudan kun kwaikwaye su kenan fa fa'alu sai suka yi sun mana qaumun kun ga yadda ya tafi yamanci lokacin da ake magana irin rataye hotunan wasu abun nan da can bayan muna ganin kamar ba zai abun nan ba yanzu daga yanzu da aka yi ta yi din ba gashi nan ba da ake ganin mutane sun ci gaba ba kun ga wasu ne masu hoto su jada ba sun zo sun dauko hoto sun aje kuma ni ma na taba gaya maka wani da ya ce ya zo ya aje hoton shehin sani a cikin falon shi saboda kada barayi su shigo su yi mai sata so daga nan ba shi kenan babun ya tafi da ake gudu fa fa'alu saboda haka suka yi sun mana nasha qaumun min ba'dihim sannan wasu mutanen suka taho faƙala lahum iblisu innan lazina kanu min qablikum waɗanda suka kasance gabaninku kanu ya abudunahum su waɗannan suke bauta mu fa abaduhum su ma sai suka bauta musu faftida'u ibadatul awthari ai kana min zalikal waqti dan haka bautan gumaka ya faru ne tun daga wancan lokacin irin waɗanda aka sassaka wa summiyat hadhihi sura bi hadhihi al asma akai ma waɗannan mutum mutumi suna da waɗannan sunayen waɗannan mutane da annahum sawwaruha ala surati ulaikal qaumi domin sun yi su kamar yadda waɗannan mutanen suka yi yadda suran kowane irin shi aka kwaikwaya aka yi wannan yana nan cikin qadir juz'i na biyar sannan qila wa qad bayyana alqur'anu alqur'ani ya bayyana mana anna nuhan labisa da'iyan qaumahu muddatan tawilatan ya nuna mana annabi nuhu ya kasance yana kiran mutanansa ne masu da'awa zamani mai tsawo min az-zamani wato tawila min az-zaman walam yastajib lahu illa qalil amma ba wanda an sa masa daga cikin mutanen nan sai yan kadan kala ta'ala wama amana ma'ahu illa qalil ba wanda suka yi imani wanda ya imani da nuhu sai yan jama'a kadan wastajala qaumuhu al'azab al'azab Allah ta'ala kuma mutanansa suka ce azabar Allah ma ta zo su ba za su yi imani ba kada ba a dame su nuhu yana ta masu wa'azi ku ji tsoron azaba Allah in ba ku yi suka ce ka ce azabar ta zo qala Allah ta'ala anhum Allah tabaaraka wa ta'ala babu labari qalu ya nuhu suka ce ya nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana yi jayayya da mu kana jayayya da mu fa aktharta jidalan ka yawaita jayayya da mu fa atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin ka zo mana da abin da kake kyace mana da shi kana cewa in ba mu imani ba azaba za ta zo kana in ba mu imani ba kaza zai samu mu kace ka zan ya zo inda gaske kake kace abin da kake ma mu tsoron nan kace ya zo ku ji fa irin wannan kyace abin nan ba abin nan ba qala sai shi ko yace musu inna ma ya'tikum bihi Allahu sha Allah wa ta'ala shine zai zo muku da wannan abu shi ma in ya ga dama ba ni bane ba a hannuna abin yake ba wanda zai zo maku da shi shine Allah tabaraka ta'ala shi ma in ya so an antum mujizin. amma fa ku sani ba za ku gagare Allah ba idan azaba ta zo ba wanda zai gagare Allah tabaraka ta'ala ya fito ko amma wahallahu ila nuh sannan Allah ya wahayi zuwa ga annabi nuhu annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'iz bima kanu yaf'alu Allah tabaraka ta'ala ya ba annabi nuhu labari cewa ya nuhu mutanenka yanzu fa ba wanda zai imani waɗanda suka riga suka yi dinnan ka hakura da su amma yanzu daga baya wani ya imani ba wanda zai imani na haka kada ma ka ɓata rai kada ka damu da abin da suke aikatawa ba za su bi ba daga nuhu nuhun alaihi salam annabi nuhu ya kasance ai wannan alaihi salam shadidul mahabbati lil imani qaumihi shi Nuhu alaihi salam ya kasance yana tsananin son mutanen su imani ku duba yadda annabawa suke suna jin tausayin mutanen suna son mutanen nan su imani saboda su samu rahama fa'alama Allah subhanahu annahu la yu'minu minhum ahad sai Allah ya sanar da shi cewa ba wanda zai imani daga cikin su li yazula an qalbihi ma kana qad hasala fihi min tilka al mahabba saboda ya gusan masa abin da ke cikin zuciyarsa na son wannan su musuluntan nan a cire masa wannan abu ba za su yi baka da baka damu arrafahu Allah ay azza wa jalla Allah tabaaraka wa ta'ala kuma ya sanar da shi annahu mu'azzibuhum wa muhlikuhum zai azabtar da su zai halaka su ma ba za su yi imani ba arrafahu al-bari Allah mahalicci ya sanar da shi annahu mu'azzibuhum bil gharq zai azabtar da su ne da nutsawa za a nutsar da su ولما كان السبيل الذي به يحصل النجاة من ai أي تكوين السفينة أي saboda haka sai aka ce masa hanyar da za a tsirar da waɗanda ba za su shiga ruwan nan ba tunda dai nutsar da su za a yi to hanya ɗaya da za a samu waɗanda ba za su halaka ba su su tsira shine ka aikata jirgi ka zo kai wani jirgi da za a sha la jarama amara Allah nuhan an safina ko shakka babu kawai daga nan kawai Allah ya sanar da annabi Nuhu yadda zai jirgi fa auha ilaihi an ya ce mashi ga yadda ka yi jirgi dan asira tunda annabi Nuhu bai yi wannan sana'a ba ba sana'an shi ne ya sassaka ba kowane ba amma abinda Allah ya so yi kawai za a yi amarahu kuma bayan nan Allah ya khatibahu fil ladina zalamu wa ma'ahu wa ma'ahum ya ce yace sannan kuma idan ruwa ya zo lokacin da za a halaka mutane to kada ka roƙe ni komi mutanen nan azzalumai ne halaka su za a yi gaba ɗaya kuma daga cikin su ma har da yan cikin gidanka har da matarka ba ma gaya mai na ɗan shi ba amma matar shi aka gaya masa cewa kakka yi kakka roƙe mu wa kana ai taskharu min nuhin wa min da'awati ku ji matar shi ce ita take mai izgili tana izgili a game da nuhu da kiran da yake da wa'azin da yake yi sai ta riƙe mai izgili wa ta'amalat ai واستسلمت هذه الشقية للشيطان واتخذت الكفر طريقا يتوانا مرأة الزكي ما تنوح تقوما تميك ويا كوي شيطان شيطان تكيبي kuma ta yi rike hanyar kafirci ita ce hanyar ta ita ba za ta yi musulunci ba shi yasa aka ce wa daraba Allahu matalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata abdaini min min ibadina fa khanatahuma falam yugniya anhuma min Allah shay'a to ka duba ga sunan kaga ga sunan ga matan Nuh ga matan Allah ya ce bari a buga misali ga waɗanda suka ta kun gani gashi nan gashi duk a gani ba su bi ba wal da taurin kai ta dauke shi shi ko sulukan shine hanyanta wa usluban izgili kuma ta dauka shine tsarin ta ita taimai izgili kuma yana mijinta ita tafi kusa da shi amma ta tafi kin shi laqad taqarrara masiruhum wanta al'amuru fihi saboda haka an riga an zartar da komi an tabbatar al'amarinsu ya ƙare aka ce fala su khatibni fihim bidu'a'in lahum aw alaihim kada ma ka roƙe ni a kansu ko ka ƙare masu wata addu'a ko wadda za ta taimake su duk komi an gama kawai ba ma sai ka ɓata ma kanka lokaci ba in maganan roƙo ne a sassauta ka da kai in maganan a ƙaro ne ma an game masu wanda ma kai baka tunanin irin shi ya fito ko saboda haka wannan shi ne abin da din su ai bi du'ai fa matan tahal imtana addu'a wannan wata ka'ida ce aka ce duk lokacin da hukunci ya riga ya ƙare aka zartar da shi to addu'a ba ta da amfani ba addu'a ba amfani a wannan lokacin akwai na har da yayi nan malam ya ce, ay a huna al-qada'u al-mubram a yana nufin mubarram aka ce ana nufin hukuncin da aka riga aka yanke an zartar alladhi la hilata fihi wanda babu wata dabara ciki to ba addu'a ba za ta yi amfani ba amma alqada'u almu'allaq amma qada wanda shi ba riga an zartar ba an ce za a yi ne fa du'a yanfa'u fi addu'a tana amfani shi yasa wajen kaddara watan lokacin da za ku ga an ce kaddara ko ba ta mai da du'a'i ko babu wani abu ba ka yin wannan hukuncin sai ka koma inda malamai suka ba da amsa mun yi magana cikin addu'a wadda wa aka tambayi aka ce wani wani aka ce la ya rudu qada illa du'a ba abun da ke mai da kaddara sai addu'a to wace irin kaddaran kaddara ce mubarrama wanda aka yanke ko kaddara mu'allaka to nan za ku ga malaman na bayani a cikin littafin sai mutum ya koma can akwai qada almubarram wanda an riga an yanke an gama kawai abun nan zai akwai qada wanda yake shi ko wannan mu'allaq ne za a yi amma lokacin shi bai yi ba shi wannan addu'a tana sauƙaƙe shi ko ta ma kauda shi gaba daya kuma misali an ce bulok zai faɗo ma mutum bai riga ya faɗo ba yana ta'adda aka tashi abin zai faɗo sai a murmushe bulon ya faɗo bulon ne ya faɗo amma a murmushe da bulon da ya faɗo a murmushe da wanda ya faɗo yana bulok yaya to ko kuma ka zo ka kauce murmuso ya murmuso ya zube a kawawunka kan abin nan ko ko a kauda ka daga kan shafi kana kwance kan shafiɗan sai zai murmuso ka juya sai ya faɗo amma ya faɗo kuma kan shafiɗarka amma ya same ka to haka al'amura su ya fito Mhm. to addu'a su wannan ne wanta hal amru wa asdara al bari subhanahu hukmuhu al adil ala al kafirin bi tufa al'amari ko ya kare Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar da amrin sa wato na hukuncin sa da yana adalci akan kafirai da ruwan tufan wa al fulk ya koma ya ci gaba da jirgi yanzu jirgi ake an ce ai jirgi an fara jirgi bada a Nuhun salam da tanfiri amri rabbih fi ittikhadil fulki annabi nuhu ya bi umarnin ubangijinsa tabaraka wa ta'ala cewa za a yi kwale-kwale jirgin ruwa ya fara aiki ولم يكن لنوح ولا لغيره معرفة بصنع السفينة annabi nuhu da shi da waninsa lokacin ba su iya jirgi ba babu wanda iya lida faqad awha Allahu ilayhi san'aha amma da Allah tabaaraka wa ta'ala sai masa wahayin sun'aha yadda ake yi wa allamahu kaifa bagi an takuna kuma ya sanar da shi yadda jirgin ya kamata ya kasance qala ta'ala wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina kaje kai jirgin nan da wahayin mu kina ana gaya ma yanda zakai ana nuna ma ana nuna ma kuma idanunmu muna kallon abin da kake za a ce dauki nan hada dauki nan hada na wa shar'a nuhun alaihi salam yasna'u safina annabi nuhu ko ya je fara yin jirgi wa addal uddata lidhalika sannan yayi tanadi duk abin da ake so ai tanadi akai tunda za a buƙaci abinci za a buƙaci kaza wa yabdu anna imra'atahu kanat tarahu wa huwa yanqulu al wannan ba ashqaf wannan ashqaf wannan yace aka ce an ruwaito matar shi tana kallon shi lokacin da yake daukar katako duba mutum cikin gidan ko kusa da abin nan yana ta aiki yalan gidan shi na kallo ba mai taya shi saboda gani suke ko aikin banza ne ba shi da wani amfani matan ma ita ce take shugaban izgili ita ce za ta sa yayanta ta ce ku je ku taya baban ku aiki ina kawai ba ruwansu na ta kallon shi na ta jirgin nan yana ta jirgi yana ta jirgi maimakon mata ya shiru ta kyale shi ya ta yin abinsa wa min samma yabda wal amala fi sana'atiha ala shakli safina tana gani ana ta aiki tun dai tana ganin kaman ba zai abun nan ba har ta fara ganin alaman jirgi ya fara fitowa walakin laisa kulbar bahari sai dai ba kusa da rafi ba a gida ake jirgin to ta nauta ka ƙara izgili au qurba naharin kabirin ko kuma a ce kusa da wani rafi babba duk ba nan bane cikin yashi ana kwale-kwale mimma bi dihshat imra'atihi wa istighrabiha wannan ya ƙara dimautar da matarsa ta ƙara ganin wani bakon abu wara hatta tas'aluhu fi tahakkumi ta koma ta ne masa tambaya da gatse shine ta tahakkumin irin da gatse na izgili shine ta tahakkum idan mutum ya ma magana yana gaya ma silly questions suke ce masa rike ma wannan ta tahakkumin kenan ya nema da gatse yana nuna to ma za tasna'u bi a wannan akshayar ai ma yano me za ka yi da waɗannan katakon da kake tattarawa ni na ga kana haɗa wani abu faƙala nuhun safinatun an jubiha ai wa mamma'iya min na idza jaa amrullah yace jirgin ruwa nake yi wanda zan tsira da ni da wanda suka yi imani da ni idan al'amarin Allah ya zo za mu shiga mu gudu fa qala fi sakhriya ta ƙara fadi cikin izgili wa aina alma'u alladhi tajri alayhi safinatuka to ina jirgin da ina ruwan da jirgin naka zai tafi akai akan ya ne jirgi ta fashe da dariya tana izgili matan mutum ne masa izgili to yanzu yanzu yanzu yanzu yanzu da Allah ko jogo kake a gidanka ba takka ta zo ta nema dariya zaka ji daɗi inda me jogo <laughs> dan ga mai jogo yawa kai ga yawa kai ga mai musaba mai jogo <laughs> ba wada ga yawa <laughs> wani kare ne wani kai ga yawa da jogo Allah mai jogo kujera da je jogo da da wato kai watakila da kace haka da din wa zai gaya bai kai bai ya biye jogo gaya bai yawwa kajeta a tawo jabo ya dan borno mai jogo yawa dan borno baka taba ji wala zani gaya masu kai a huta jogo eh alama daga ehe na eh. ehe hausa ce ba iri taku ba iri taku ba kukulle ya yi hausa abin da ku sani wai ku ce ba iri hausa kuma ce tuni ni dai na sani to kuma ɗi ku ku mm. ai wanda ya gane sai ce ya gane ba wayo ake so a riƙa yi ba in ka gano sai ka ce kai ka gano jogo shine kaza amma ku kaza kuke ce mai yanzu mu ne ba mu iya ba eh idan kuka je wajen inda ake kawo kaji a cikin abun nan wannan abun da ake zubo su da yawa a tawo da su ya zo dai shi ko a wurin kuto a kurki a ina wanda ake ajiya su kwana kenan ehe eh wajen ba to da geza ba ba ka san shi ba daidai da haka da ya kuke ce mai kuku ehe to na ku kenan Wace kuku ko an to shi ho ya yake a to <laughs> eh, kaji kaji oho na babaji eh shi ne ya kai ga ila kai wa kai gari ruwan da daji ne kai ko gaya wala wannan ba karfe ba ne balle ka ce eh. to ab alayati halim dauka ma ka ce a kurkin ko irin wancan din da ake wanda ake aje masa su rika kwana ai a kurkin ma kala kala ne akwai babba akwai akwai akwai wanda za a yi go abin nan ba to kaddara shi kake yi amma ta zo cikin kalkata ma dariya cikin gida zaka ji dadi kai ko tukka kake yi ma takka ta zo ta yi ma dariya wallahi ba ka ji dadi ba kana tukka igiya kawai ita ta tsaya ba abinda take ma sai dariya sai ka ji baka jin dadin wannan abin kace ke tafi da ki bani wuri ni in yi abinda nake nake yi to walle wannan fashi annabi ne daga cikin ulul azmi fa yake su su alfahari ma da Allah ya taimake su suka fito cikin mafificin annabawa daga cikin masu daraja biyar ina ka ɗauke su su dubu ɗari da ashirin da hudu za a zo a ware guda ashirin wannan ɗari da goma sha annabawa ne manzanni aka taho aka ce ciki a waro guda ashirin da biyar duk yana ciki tun daga can yana ciki aka ce a ware biyar ulul azumi yana cikinsu wai amma su murnan cewa da Allah ya yi wasu cikin gidan wannan ba Allah malam sai suka koma matar shi ita take mai izgili to kaga wannan har yanzu kuma haka ake ce yasa malam abin da wahala a koma ita ce take izgili ya za a yi tauci bari dai yau su ga yadda jirgin ruwa zai tafiya a yashi haka ba take cewa bari su gani jirgin ruwa a yashi azunnu annaka ku ji inda ta abun ba ma daɗi ta ce a zunnu an naka juninta ina ganin fa ka haukace ita ta ce juninta ka haukace da aljanu au asabaka masu masu min ghadabil aliha ko ko masu waɗannan abun bautar da kake tabawa sun shafe ka sun batan ma da kwakwalwa ko dai aljanu sun buge ka sun haukatar da kai ko kuma ya zama ku kudu zamanin annabi nuhu an san aljanu na buge mutane amma wani shi zai ce babu a ta rigima da mutane kuma wani kwando shi ya tawo shi ke kare kuma wannan ilimin za a yi magana ga littattafai ga magabata tun daga zamanin annabi zamanin sahabbai zamanin tabi'ai zamanin bayin Allah su ibnu taimiyya su ibnu aka taho su ahmad bin hanbal aka taho aka taho har yau aka taho manya-manyan malaman duniya duk su ce ga matsala nan sai a samu wani bututu malam ya fito ya ce wai babu eh na kwalin banza kwalin wofi na amfanin kwali in bai tabbatar da abin da aka yi ba na amfanin kwali kawai mutane wani kwando wani kwando shi mai ni ba ma wai shi ni da ma mai magana ke magana da kai shi amma kwando malam bututu kwando bai rike ruwa kwando ke fitowa ya ta gardama ya ta zagin malamai ana kyale shi bai karatu ba ba wanda ya san makarantar shi tun da aka san shi bai iya karanta ko shafi ɗaya na littafi ka tura mai littafi bai iya karanta amma ya fito ya zagi malamai duk malaman da ka sani manyan malaman da ake ji da su mutumin ya zage su kuma ya kwana lafiya <laughs> ko ilimi ba a yi bai karya a kwana a tashi a kwana a tashi wata rana ana nan za a ga ya sai muhadara matsayacin ya je sai dai ya zo yi musu labari gayyato shi wata rana yadda ake gayyata malam a ce je muhadara shi ya je wata rana wata rana kana nan za a zo a ce to an ga dai kullum wannan ba Allah yana tare da babban malami kullum yana tare da babban malami su ma sun gayyata a wani wuri ya masa muhadara ba shikenan ma sai a je a yi magani ai ba mu kaji ilimi ƙarya wanda mutum ya sanin ai ba da ƙarya yi ba dan ya san ya koya ne yake aiki amfani da shi na tinkawo ka zai ka tashi ka shiga gonar wasu kuma ka je ka ce nan ma za ka je kai ta noma ba ka san ta ba kuma wata rana za a gane abin za ana nan ana nan kai dai mutum ya ta karatu mu shawarar da aka yi ta bamun nan tuntuni mai ta karatu mai ta yi ana nan ana kwana ana tashi abu zai fito fili wata rana kuwa zai gane ba hal ya an tasira safina a alal yabasi yanzu zai yiwu a ce maka jirgin ruwa ya yi tafiya a kan busasshen wuri a kan yashi kawai kan tsibirin dutse abin yashi jirgi ya ta tafiya wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min duk lokacin da wasu mutane suka wuce akan shi suka ga yana wannan aikin sai su yi masa izgili wa qalu ya nuhu sirta ba'da an-nubuwati najara kaji izgili ko to sai ya nuhu kuma bayan annabi ka koma matasaki ne yanzu kai kafinta ne ka bar annabtakan ka bar ka bar wa'azi ka bar kira yanzu ka koma kafinta kana sassaka jirgi da katako inna hadha la shay'un ujab kai wannan abu ne mai ban mamaki daga annabtaka ko masassaka kaga duk wannan nau'i ne na izgili qala al-mawardi rahimahullahu ta'ala innahum lamma ra'awhu yabni as-safina yayin da suka ganshi yana sassaka wannan jirgi yana yin tagata nan kaman gini yana dagata walam yushahidu qablaha safinatan ay buniyat a kafin wannan lokacin ba su taba ganin an yi jirgin ruwa ba Kalu ya nuhu ma tasna'u suka ce ya nuhu me kake yi qala abni baitan alalma. Ya yace zan yi wani daki ne akan ruwa ga daki kai kaga daga dan dole daki akan ruwa su ba ka suranta ba su taba ganin abu ya tafiya kan ruwa fa haka ba su ga ana yi a gefe me za ka yi da wannan gashi kayi da wurin zama an lullube kun dai da jirgin ruwa ke an yi wurin zama an yi wurin boyewa an yi wurin kaza yadda ruwan ma ta sama ba zai taba mutum me za ka yi ce zan yi ɗaki ne da zai hau kan ruwa kuma ya tafiya suka ce to ɗaki a ruwa kuma ya tsaya za su yi kallo fa'ajabu min qawlihi wa sakhiru minhu suka yi mamaki suka yi ta izgili yau za mu ga yadda za a yi ɗaki a ruwa za mu ga yadda za a yi ɗaki a ruwa fa qala lahum nuh sai nuhu ya gaya masu yace ce za ku sani in taskharu minna idan ku ne mana izgili yanzu fa ina nasaru minkum kama taskharun mu ma za mu rama wannan izgilin da kuke mana kamar yadda kuka yi mana radda muka tsira ku kuka fara nutsewa a ruwa za ku sha mamaki ranar intaha nuhu min ai nan yanzu kaman wajen bugu ne sai ya dauki wani wurin ya maida wani wuri kamar yanzu zaka ga intaha ai nuhu min sun istafida ya kamata annabi nuhu ya gama jirgin ruwansa to sai ta kasan sai ta ce intaha ai allazi at sai ka ce in ka ce minhu kaga ta tanti abun nan ne to sai zama allazi ai suni at ai minhu safina ko wanda daga nan ne aka yi jirgin ya gama jirginsa ya yi abun nan ɗinsa wanda yake daga nan ne aka yi abun nan ɗinsa zakarar mufassiruna wa ghairuhum aqwalan an nau'il khashari allazi suni'at ai minhu safina kaga fi ko malamai sun yi magana an yi ta sabani wai da wani irin abu aka yi jirgin ruwan nan da wani irin katako ne wa an ha? yaya jirgin ruwan yake faɗinta da abin nan dinta da kauri wa tsuliha da tsawonta wa ardiha da fadinta wa tifa'iha to kaga duk wannan mu bamu da bukatar shi shine malami yake cewa irin wannan abin mu kyale shi kawai ya dai jirgi an shiga maganan kaurin katakon balle har yanzu ka ce to 2 by 2 ko ni ban san katako ba 2 by ko wane ne su akwai ne nambobin su hadda 2 by 6 kai akwai 2 by 6 oho haidi <laughs> ba zan zuwa na akwai ko 2 by 7 ma 2 by nawa 2 by 6 da 2 by 3 da 2 by 4 2 by 2 kuma 2 by 2 sai kuma wani dan siriri irin wannan shi ba san sunan shi ba ehem shi to to to kaji an kara dukkan dukan nan ne kenan masu faɗi flanki to to shine nan sai mala ya ce kada mu bata lokacinmu akan wannan mu rika neman wai kaurin katakon da aka yi jirgin da shi nawa nawa ne tu by nawa ne ya sa tu wane ne wane ne ya sa ya jirgin tsawon katakon lens din tsawon shi da fadin jirgin da wane ne wannan kawai kada ya dame mu kawai mutane ne kaɗan suka yi imani kuma kaɗan ɗin ya kwashe su a jirgin suka tafi ba a ba kowa ba shi kenan mun gama samun abin da muke nema ya fito ko saboda kada mu rika yin fulul waƙala shahabuddin al-alusi shi ko cewa ya fal hariyu bi halin man yamilu ila fuduli kai ce kai abin da ya fi dacewa ga halin wanda yake karkata zuwa ga fudul irin maganganun da basu ba sai an abinsu su ba an yi umina kawai ya imani bi annahu alaihi salam aino kawai ya yadda shi dai nuhu sana al-fulka yayi wannan jirgin ruwa hasba ma qassallahu ta'ala fi kitabi gurgunan da Allah ya ba mu labari mu imani ko an yi jirgi ya tsawon shi yake ya faɗin shi yake da katako kauri wani irin kauri wani irin kaza duk wannan kada ya dame mu mu dai mu yadda an yi jirgi wala na kudu fi sidari tuliha kada mu shiga sai mun gano tsawon jirgin wa aradiha da warti fa'iha da bisan jirgin ai min min ayi khashabin sana'aha daga wani irin katako yayi a ce katakon akwai jako akwai afara akwai wanene. ba ruwanmu da wannan katakon kalan shi wani irin katako ne ko akwai wani menene kace ma akwai wani timba timba akwai waye waye na mahogani eh da wani da wani da wani mai subul subul shine mai kyau irin wanda suke a wannan abun to duk wannan ba kada mu damu da wannan kawai mu dai ya dame mu ta sai mun gano irin wannan ba wani fudul ne wannan ba mu da amfani kamar abin nan din shi wa bi kam muddatin atamma amalaha ko mu ce shekara kwana nawa yayi ya gama aikin sati ɗaya yayi wata ɗaya yana yi ko sai da aka yi wata shida ana yi kamar yadda wasu sun matsa ma kansu sai sun gano wata nawa yayi yana jirgin to duk wannan ba fa'ida bane ne al-qadr al-madhkur fi al-qur'an aka faɗi cikin alkur'ani kawai ko li'anna hadha eh? al na tsallake ne إلى غير ذلك ma gaba daya ko zalika mimma lam yashrahu ƙuran alkitab da wani wannan wanda ƙurani bai mana sharhi ba ai walam tubayyinhu sunna as-sahiha kuma sunna ingantatta ba ta bayyana mana wato kanmu da wannan qala al-imam al-fakhr razi kenan yace wallazina na'lamuhu mu dai abinda muka sani annahu kana fi sa'ati jirgin nan dai yana da fadi tunda ya kwashi mutane da yawa ai al-fulk da haisu ya tasi'u lil mu'minina min qaumihi domin ya dai ishi akwashin mutanen da suka yi imani daga cikin mutanensa wali ma yahtajuna ilaihi da kuma abun da suke bukata na dan abincin su wali husuli zawjaini ay min kulli hayawan kuma aka dauki kowaɗanne mutane dabbobi ne da kowane abu da aka dauki guda biyu su ma irin su da anna hadha alqadari mazkur domin shi irin wannan shine wanda aka ambato mana fil qur'an fa amma ghairu zalika alqadar fa ghairu marku amma in ba wannan ba ba gaya mana ba Ba fara tannu. ana nan sai aka ga ruwa yayi fasau, jirgi ya fito <laughs> to ai wanda wata ya ga wai wata rabu sai ya hakuri da wani abu in an kai amma fa da yawa ko ta eh dama dan barna sai ya ce wai a jira wanda ba su zo ba to wanda ba su zo ba sai a rika sai in rabo za a yi sai a bari sai gobe a sake sabo na ka ce mi ya shafe ku sau da aka za a tsaya da kada ƙara wani sai <laughs> yana tsaya da babarar tannuri yanzu ruwa zai faso zai faso ruwa ya zo an gama jirgin ruwa yanzu sai sai alama yadda za a yi a ga yadda za a za a tsallaka to Allah ya ba mu mafita ai littafi ne ba komai an zo sai a koma doro daga yadda ka tsaya Na na. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقض ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد إن السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراب عنا واحفرنا في نورة نبينا وتحت لواء بنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم جزاكم الله خيرا الله يبارك فينا جميعا